أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد masu sauraronmu da kallonmu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da kasancewa tare da ku ta cikin wani sabon shirin na fatoyin rahma shirin da yake baku dama domin aiko da tambayoyin ku waɗanda suka shafi addini da rayuwa zuwa ga malam domin samun mafita kuma na iya aiko mana da sakonnin tambayoyi ta cikin wannan shiri ne ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin email na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fasirin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta yau dai muna asabar ne shida ga watan jumada akhir na shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da uku bayan ranar muhammad sallallahu alaihi wasallam daga garin makka zuwa madina wanda ya zo daidai da takwas ga watan janairu na shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu kuma kamar kowane lokaci muna tare da malamin malaminmu a doktor sheikh muhammad sani umar jalimo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar baro da kinan kano wanda a yaushe yake samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa ni kuma suna na anas idris hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri sai ku biyo mu akar makalla sai ya sallama ga masu kallon assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to yau kai tsaye zamu je ga tambayoyin da kuka aiko inda zamu fara da tambayar da take cewa malam tambayar ita ce mutum ne ya yi rantsuwa akan saban Allah daga baya kuma sai ya samu wa'azi ko kuma dai yayi nadama to malam yaya fara su za ta kasance sai tambaya ta biyu wadda ita ma take da alaka da wannan da yake cewa idan mutum ya rantsuwa bai cika ba wani zai iya yi masa wannan kafarar ko kuma ya yi masa wani bangare shi ma ya yi wani bangaren الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين mu سو كلم ودسول لما أن اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mutumin da ya yi rantsuwa akan zai yi wani abu na laifi kuma daga baya ji wa'azi ya fasa wanda kuma yin hakan shine daidai zai yi kafarar wannan rantsuwar da ya yi kuma bai halatta ya aikata wannan abin da ya niyyar aikatawa ba kamar bakance ne da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man nazara an yuti Allah falyuti'hu wa man nazara an ya'si Allah fala ya'sihi wanda duk yayi bakancin zai yi wa Allah biyayya to yayi masa biyayyar wanda kuma yayi bakancin zai saba wa Allah to kada ya saba masa saboda haka duk mutumin da ya rantsuwa akan aikata laifi sai kuma ya gane ko ya ji wa'azi to dole ya fasa aikata wannan laifin sannan kuma sai ya kankare wannan wannan rantsuwar da ya ta hanyar kafara eh, kafarar rantsuwa saboda ka zai yi kafara ta rantsuwa kafarar rantsuwa shine kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce fa itamu asharati na min awsat ma tut'imuna ahlikum aw kiswatuhum aw tahriru raqaba faman lam yajid fasiyamu thalathata ayyam wato mutum zai yanta baiwa zai ciyar da miskinai goma ko ya tufatar da su ko kuma ya yanta baiwa ko bawa idan bai samu ba kuma sai ya azumin kwana uku wanda ita ce ka fara rantsuwa saboda ka duk mutumin da ya rantsuwa bai cika abin da ya rantse a kansa ba to wannan zai yi kafara kamar yadda ta zo a cikin wannan aya a tambaya ta biyu ita kafara wato in ya zanto kamar azumi zai yi to babu wani wanda zai masa azumi shi zai yi da kansa shi zai yi da kansa domin shi ne ya yi rantsuwar saboda ka shi ne mai yin kafarar da kansa in ya zanto a kamar yan tabaiwa ne ko ciyarwa ko tufatarwa zai yi to babu laifi don wani ya taimaka masa da abin da zai yi kafarar da shi da wani ya ba shi abincin da zai bayar a matsayin kafara ko ya ba shi tufafin da zai bayar na mutum goma a matsayin kafara wannan duk babu laifi ko ya yi wasu wani bangare a yi masa wanda duk babu laifi amma shi azumin shi zai yi da kansa babu wani ya taya shi ya yi ko su kasu su uku kowa ya ɗaya ɗaya shi ke na an biya a'a shi zai yi da kansa ba wanda yake ɗauke masa wannan to sai shi kuma ne ke cewa malam kungiya ce shi kuma yana cikin wannan kungiyar to sai ake ba da bashi to amma idan aka baiwa mutum bashin zai mayar yadda aka bashi sai dai ribar da aka samu ta hanyar wannan bashin za a kasa ta gida uku kashi biyu na shi wanda aka ba bashin kashi ɗaya kuma na wannan kungiyar shi ne ke tambaye neman kwancin haka wannan baya halatta wato an gudu ba a tsira ba an ki cin kare an ci dila wannan <clears throat> kuɗi da za a karba ko kuma riba da za a karba ita ce ribar saboda shi bashi idan ka bayar da shi babu maganar ka amfana da wannan abin da ka bayar da shi bashi inda ba mutum ne shi a karan kansa ya ga dama ya baka ba amma kai ka sharɗanta masa wani abu akan wannan bashin da ka bashi ko wani irin sharaɗi za ka yi masa to wani ya zan tori ba ne ko da kuwa wani abu ne na ɗan amfani ƙanƙani ka ce za ka ba mutum bashi amma zai ara maka abin hawansa misali za ka je unguwa ka dawo to wani abin da ka karɓa ka hau riga sunansa to ka dukkan rancen da za a amfana da abin da aka ba a dalilinsa duk rancen da za a amfana a sanadiyarsa to wannan riba ce saboda haka wannan abin da kuka sharɗanta na cewa in ya yi kasuwanci ya ci riba zai ba ku kaso ɗaya bisa uku na ribar da ya samu wannan riba sunanta ba riba ba saboda haka ko da ba ku karɓa a kan uwar kuɗi ba ai kun karɓa a cikin riba wannan sunanta riba akwai abin da ake cewa abin nan mudaraba wato ku haɗu ku yi kasuwanci da dukiya mutum eh, wani da dukiya wani kuma da kwarewarsa ta kasuwa su hada gwiwa su yi wani abu na kasuwanci don su raba ribar a tsakaninsu wannan babu laifi amma ita ba bashi ba ne eh, saboda inda a ce wani abu zai samu na asara to kowa zai ɗauki wannan asara mai dukiya zai ɗauki asara hakanan shi ma wanda yake mai sana'ar zai ɗauki asara Ah, amma shi bashi ba mu gana daukan asara mutum ka bashi bashi kudin da ka bayar ya salwanta bashin na yana nan kansa duk sanda aka nema dole ya biya wannan bashin saboda shi bashi ya sha bamban da muzaraba inda cewa kuka kun ba da kudin na kasuwanci a juya to babu laifi ku sharɗanta cewa in ya samu riba ga abin da za a raba shi ya ɗauka so kaza ko ku ɗauka so kaza to amma a irin wannan ba sunan shi bashi ba ta yadda idan wani abu ya shafi uwar kuɗin babu maganar cewa sai ya biya ku wannan tun da daman can kun amince ne kuka bashi sai dai idan an fahimci cewa akwai wani ganganci ta fuskar ta bangaren sa to wannan dalilin gangancin ne zai sa ya dawo da wannan kuɗi to sai yi sakon abdulkarim daga jos shi kuma yake cewa malam ya inganta cewa idan mutum yana neman wata biyan bukata a wurin allah ya tashi cikin dare ya sallah raka'a biyu a cikin sujada karshe karanta la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin sau 41 sannan ya roki Allah duk bukatar cikin sujada babu wannan wannan yin wannan bid'a ce ba a kuma kusantar Allah subhanahu wata'ala da aikin bid'a ko a ce za a nemi taimakonsa amma ta hanyar bid'a abin da aka sani mutumin da yake bukata gurin Allah zai iya yin ibada ya yi tawassuli da ita zai iya tashi cikin dare ya yi sallar filfilu kuma ya addu'a ko a cikin sallar tashi ko kuma bayan ya gama sallar ya addu'a ya tawassuli da wannan ibadar da ya yi Allah biya masa bukatarsa wannan duk ya halatta amma ya sharɗanta cewa ga abin da zai faɗa kuma a sujjada sannan ga adadi wanda ba shi da asali babu inda aka same shi a sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama ko a aikin magabata saboda ka ba a neman taimakon Allah subhanahu wataala ta hanyar da bai shar'anta ba ta hanyar bid'a sauraka mutumin da yake da bukata ya bi hanyar da ta dace watul buyuta min abwabiha la sha ku zo wa gidaje ta kofofin su kada ku ce za ku biyo ta wata hanyar daban ku ce kuma kuna son ku samu biyan bukata ta haka bukata ba ta biyuwa ta haka kuma har Allah ya biya mutum bukata ta haka to ta lalace wato yana masa ta lalace ran da ya kama shi ba zai ji da daɗi ba to sai mai wannan tambayar shi kuma Salam Samar Zari yake cewa menene ingancin hadisin da ya nuna cewa Allah subhanahu wata'ala zai karanta alkur'ani ga yan aljanna ranar alkiyama duka hadisan da suka zo akan wannan hadisai ne wanda ba su inganta ba akwai hadisai da aka ruwaito na cewa Allah subhanahu wata'ala zai karanta alkur'ani waɗannan hadisai duka ba su inganta ba akwai hadisin abu huraira akwai hadisin anas ibn malik akwai hadisin buraida abdullahi ibn buraida wanda dukan su ba su inganta ba wani hadisin yana cewa Allah subhanahu wata'ala ya ya karanta baha da yasin tun gabanin halittar annabi adam da shekara dubu biyu sannan mala'iku da suka ji wannan karatu suka ce waɗanda duk al'ummar da suka aka saukar musu da wannan surori sun rabauta umar da suke karanta wannan sun rabauta da sauran abin da hadisin ya ambata wannan bai inganta ba hadisi ne wanda yake mai rauni kwarai da gaske akwai hadisin buraida da hadisin anas ibn malik da yake cewa allah su subhanahu wata'ala zai karanta wa 'yan aljanna alkur'ani sai su ji kamar ma basu taɓa jinsa ba sai a lokacin duk waɗannan hadisai ne masu rauni wanda ba su inganta ba to sai shi kuma mai ya na gaba yake cewa malam yana neman ƙarin bayani kan hadisin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda ya nemi a bashi ko kuma a zaɓe shi a mulki Allah ba zai shiga cikin lamarinsa ba akwai hadisi na abdurrahman samura ibn abdurrahman samura ibn abdurrahman yana cikin sayi bukhari da muslim wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la tas'alil imara fa innaka in utitaha bi ghairi su'alin wa anta alaiha wa in utitaha bi بغير مسألة وإنت عليها وطيتها بمسألة وكلت إليها النبي يتشيد شيء يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن kada ka ce za ka nemi shugabanci in ka nema wato in aka baka ba tare da ka nema ba sai Allah subhanahu wataala ya taimaka maka akan abin da aka dora maka in kuma ka nema aka baka to sai Allah subhanahu wataala ya barka da wannan shugabancin ka sanya za ka yi da shi wato shi a shar'ance shugabanci ba abin zaƙewa ne ana neman shi ido rufe ba saboda shugabanci nauyi ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallama yake cewa <clears throat> amana ce a nan duniya kuma nadama ce a lahira shugabanci al'imaratu amanatun fi duniya eh nadamatun wa khasaratun fil akhirah nadama ce a nan duniya sannan a lahira kuma asara ce sai wanda ya rike wannan shugabanci da haƙƙinsa ya sauke nauyin da yake kansa to kaga kuma wannan abu ne da ba kowa ne yake samun dace a kansa ba nadama ce domin mutum zai zo da na sani yayin da ya samu kanshi cikin wani rintsi ya samu kanshi cikin wata wahala a kan sha'anin shugabanci zai dawo shi da kansa yana nadama da ya sani da bai nema ba hakanan a lahira kuma idan bai tsaya da hukunci wato da tsaya da adalci ba wajen aiwatar da wannan amanar kuma zai zo ya hasara a lahira hasarar da ba za ta zai iya mai gurminta ba saboda haka ba a san mutum ya zaƙe wajen neman shugabanci sannan galibi duk wanda zai zaƙe ya dage cewa shi sai ya zama shugaba a cikin al'umma to sau tari za ka samu yana da wata maslaha tashi ta kansa da yake son ya cimma ƙarƙashin wannan shugabanci to in aka shi shugabanci zai kokari ya zai biya wa kansa bukata ne wannan shine dalilin dagewarsa da datsewarsa ko kuma a'a bai san shugabancin kansa ba wato yana zaton cewa wani abu ne da za a samu a ci daɗi a more saboda haka yake nema sai lokacin da abin ya zo hannunsa kuma ya rasta inda zai bullo al'amarin inda shugabanci akan iya neman sa in ya zanto a mutumin da ainihin eh, ya cancanci ya zama shugaba babu wani sai shi a wurin kuma ya ga alama cewa za a miƙa wannan shugabanci zuwa ga wani wanda bai cancanta ba ta so ya bayyana kansa domin ya karɓi wannan shugabancin ya kare mutuncin al'umma ya kuma tsayar da adalci a cikinsu kamar yadda annabi yusuf a.s. ya yi lokacin da ya nemi shugabanci lokaci ne da su kansu shugabannin suna neman ya za su yi da matsalar da take gabansu domin lokaci ne da za a fuskanci wato shekaru na fari masu tsanani kusan shekara bakwai za a ana fari a wannan lokacin mutum ma aka ce shugaba ne to an dora masa wani nauyi ne domin mutane duka za su zuru masa ido kuma kowa zai wo kansa za a yiwo ca a kansa kowa yana neman lalle lalle ya samu masa mafita sauraka a lokacin da annabi yusuf alaihissalam ya ce ija'alni ala khaza'inil ard inni hakimun alim ka sanya ni akan kula da taskokin eh, abin taskokin kasa wato ka bani rukon eh, minista na tattalin arziki a wannan lokaci lokaci ne da babu arzikin a ƙasa ko kuma ana fuskantar wata matsala ne saboda haka ya karbi wannan shugabanci domin ya ceto mutane saka haka irin wannan yanayi an halatta ya halatta mutum idan ya ga cewa akwai buƙatar irinsa a cikin wannan harka kuma ya kula cewa duk waɗanda ake ta ƙoƙarin ɗora wannan nauyi ba waɗanda za su iya ba ne to abu shakka babu laifi dan a lokacin ya nema amma in ba haka ba to zai zo yi da na sani a duniya kuma a lahira ya gamu da hasara domin zai kasa sauke nauyin da yake kansa sannan wancan hadisi na abdulrahman ibn samura. ya ce zai zamo masa za a ƙi taimaka masa in har shi ya nema in kuma ba shi ya nema ba Allah sai ya taimaka masa to sai shi kuma wanda yake cewa ne mahanga ko kuma halacci eh, na addinin musulunci akan kaso goma da gwamnoni ko mahukunta ke karba ko cirewa wajen ba da kwangilar ayyuka a gwamnatanci to in a rubuce yake a cikin tsarin gudanar da aikin gwamnati zai zama ladan su ne in a rubuce yake wato an yi wannan tanadin akwai wannan provision din a cikin doka cewa duk gwamnan da ya ba da aiki yana dama a ba shi kaso goma cikin ɗari na abin da ya bayar in ya zanto wannan doka ce shikenan ya halatta ya ci ya halatta karma. karba amma ya zanto ba doka ba ce rashawa ce cin hanci ne ta yadda zai karbi wannan wanda karbarsa da wannan zai hana shi kuma ya sa ido akan aikin da za a yi sai hana shi ya tsaya ya ga ya nemi waɗanda za su yi aikin nan yadda ya kamata ko ku yi aikin nan da farashi mai kyau domin idan ya zanto yana da kaso goma cikin duk abin da aka tsadance kuma ba doka ce ta faɗa ba to kaga duk wata kwangila zai so ta yi tsada sosai saboda kaso goma sa zai karu idan aka ce za a yi abu dubu wanda ce zai shi a dubu ɗari da hamsin wanda zai shi a dubu ɗari a dubu ɗari biyu kaga ba zai karɓi na ɗan dubu ɗari da hamsin ba ko kuma wani ce zai a ɗari biyu wani ce zai a ɗari hudu sai karɓi mai ɗari hudu ɗin saboda kasansa goma zai zama ya fi yawa idan ya karɓi mai farashi da yawa ko da ko abin ba zai kai haka ba to kaga a nan rashin gaskiya ta shigo saboda haka a dukiyar al'umma takan zama halal ga shugaba yayin da ya zanto a dokance an yarje masa wani abu ne da aka yi yarjejeniya akan cewa a cikin ladan ayyukan da zake yi da kula da aiki da yake yi a bashi kaza to wannan babu laifi amma in ba haka ba to zai zama rashawa ce cin hanci ne cin hanci kuma yana da hatsari kwarai da gaske a rayuwar dan adam musulmi to shi kuma ne kace malam ce mijinta ya sake ta bata gama idda da ya ce ya mayar da ita sai ta ce ita kuma ba za ta koma ba sai dai a kai gawar ta gidan shi kuma sai ya ce ya ba zai kara mata maganar ba inda ya haihu to ne take cewa eh, yake cewa malam yanzu ya matsayin wannan matar ta ba ta cigaba da idda ne ko kuwa tana da auren a akan tare to ai ita idda ana yin ta ne idan ya zanto an yi saki amma in ya zanto an yi kome kuma ta dawo matarsa magana ta cigaba da idda ba ta so ba sai idan ya kuma sakinta don haka da ya ce ya dawo da ita ta dawo ba wai da yardarta ita dawo da mace cikin igiyar aure ba wai da yardarta ba sai da yardarta ba ba sai da yardar iyayenta ba wannan haƙƙi ne ubangiji subhanahu wataala ya danka a hannun miji cewa a ahaqqu bi raddihinna fi zalika in aradu islaha Allah ce mazajen su suke haƙƙo su suke da haƙƙin su dawo da matansu in matukar dai suna nufin islahan wato gyara zamantakewa saboda haka haƙƙin da kome yana hannun ana hannun maza yana hannun maza idan mace mijinta ya ce ya dawo da ita ta ga ba za ta iya komawa ba to anan sai ta nemi hanyar da za a raba su ko dai a neme shi shi ya sake ta saboda ba ta yadda da shi ba ko kuma in akwai wani abu da yake mata na cutarwa tana iya zuwa gaban alkali ta yi bayanin abubuwan da yake mata na cutar da ita alkali kuma yana iya duba wannan shi kuma ya hukunci gwargwadon yadda ya fahimci lamarin shi ne ma'anar in aradu islaha ma'ana idan aka fahimci miji ya dawo da matarsa don ya cutar da ita to wani ana iya shiga wajen a tirsasa shi dole ya sake ta in har ba zai gyara zamantakewar shi da ita ba amma ba wai kawai ita ta hukunta wa kanta cewa ita ba za ta koma ba ta ce ba za ta koma ba ta ko shekara nawa za ta zauna a gidansu tana na a matarsa ce matukar ba shi ya sake ta ba ba kuma a kotu aka je aka yi hukunci aka zartar da hukuncin saki ba tana na a matarsa sau babu magana ta ci gaba da idda kuma har ta kuskura ta yi aure a haka to ba aure ta yi ba wannan mijin da ya aure ta yana zaune da wata mata ne ta wani mata shi ba sau haka akwai hadari cikin wannan kwarai da gaske da shi kuma ne ke cewa menene hukuncin limamin da ke karanta aya daya a sallah sai ya ruku ubangiji subhanahu wata'ala ya faqra umata ta min alquran ku karanta abin da ya sawwaka daga alqur'ani annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisin ubadah ibn samit imam al-bukhari da muslim suka rawaito da cewa la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab babu sallah ga wanda bai karanta fatiha ba a hadisin abu sa'id al-khudri annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqra'u bi fatihatil kitab wa ma tayassara min al-qur'an ku karanta fatiha sannan ku karanta abin da ya sawwaka na al-qur'ani a hadisin al-musi'i salati mutumin da ya salla gaba annabi sallallahu alaihi wasallam ba daidai ba annabi ya koyar da shi sallah ya ce da shi ya karanta fatiha sannan kuma sun mai yakar abin ma sha sannan kuma ya karanta abin da ya ga dama na alkur'ani bayan fatiha saboda haka idan mutum ya karanci fatiha wannan fatiha wajibi ce a kowace sallah kowace raka'a kowace sallah babu sallah idan ba a babu fatiha a ciki kowace raka'a dole a yi mata fatiha sawa'un sallah ce ta farilla ko sallah ta nafila wannan rukuni da cikin rukunin sallah karatun fatiha sannan bayan karatun fatiha abin da ya karu na karanta sura wannan kuma sunna ko mustahabbi za ka ce mustahabbi ne to shi kuma yana iya tabbata da karanta sura cikakkiya ko kuma da karanta wani bangare na sura ko kuma aya cikakkiya aya da take kira ma'ana wasu daga cikin malamai sun yi maganar cewa aya duk da in ka karanta ta ba za ta baka cikakkiyar ma'ana ba to ba halatta santo ka karanta ta a matsayin ka karanta wani abu da ya sauwaka daga alkur'ani misali mutum kawai karanta mudhammatan mudhammatan wannan sifa ce ta aljanna guda biyu da Allah ya faɗa ya ce koraye ne shar guda biyu to amma kawai mutum ya ce koraye ne shar ai baka faɗi wata jumla mai ma'ana ba mutum da zai ji koraye ba zai gane korayen me ba to amma sai ka karanta sura wato ayoyin da suke gabaninta sannan ne ma'anar za ta zama cikakkiya ko mutum ya zo ya karanta summa nazar cikin suratu abbas ya ce summa nazar sannan ya sake nazari to mai waye shi wani nazari ya yi duk a nan jumla ce wace ma'anarta ba ta cika ba sai tare da ayoyin da suka gabace ta to irin wannan ɗalibai sun ce makaruhi ne mutum ya karanta irin waɗannan ayoyi ne cikakku a lissafin aya amma ko ma'anoninsu ba su cika ba sai tare da ayoyin da suka gabace su ko wanda za su zo nan gaba amma idan zai karanta aya cikakkiya kamar ya karanta ayatul kursi misali kaga ya karanta aya cikakkiya babu laifi ko karanta ayatul daini ayar bashi shafi guda ce abin nan karanta farko har zuwa karshe shafi guda ne a mushafi na madina da muke karatu da shi abin nan a gidajenmu to kaga wani aya ce cikakkiya dan mutum ya karanta ta ya karanta abin da ya sauwa na alkur'ani saboda ka ya halatta liman ya karanta aya ɗaya amma ta zanto aya ce cikakkiya bayan karanta suratul fatiha ma kada ya karanta ayar da ma'anarta ba za ta cika ba sai tare da ayoyin da suka gabace ta kuma da za su zo gabanta wanda shi kuma yake cewa malam menene hukuncin cin naman mage da kuma gila a musulunci <clears throat> Ah, dukkan dabbar da take da da fiƙa wato take da haƙoran farauta wato take da fiƙoƙi guda biyu to nan ba a cin namanta annabi sallallahu alaihi na an akli eh, an akli kulli zinabin min siba dukkan dabbar da take kai hari ta yi farauta da da nab wato haƙoranta guda biyu fiƙoƙinta guda biyu wanda ba a cin abin nan ɗinta mage tana da nap tana da anyap tana da fiƙoƙi wanda kuma da su take cefar abin farautarta to tana shiga ta shiga cikin akilin zina da mina su ba don haka ce ta baya halatta kuma baya halatta kashe ta ma baya halatta kashe ta kaga ba ka halatta cin ta ba a salab malamai su saɓani a kan salab wato dila dila yana da nap yana da fiƙoƙi waɗanda suka dubi shukokinsa suka riskar da shi da sauran dabbobi masu fiƙoƙi kamar su zaki su damusa waɗanda suke farauta da fiƙoƙinsu suka haramta shi saboda wancan hadisi eh, an ha rasulullah sallallahu an akli kulli zinabin min as ba wa zi min at-tayr annabi ya hana cin dukkan wani dabba mai farauta ma'abociyar fiƙoƙi da kuma tsuntsun farauta ma abokin kumba to kamar irin su shaho su abin nan hankaka da sauransu suna da fiƙoƙi da shi suke cafar abin farauta wanda annabi ya haramta cinsu. su to suka dubi cewa shi ma dila yana da fiƙoƙi saboda haka shi ma ya shiga cikin abin da aka haramta wasu kuma suka ce makaruhi ne kamar imam malik shi yana karhanta aklu zai kullu zinabin ma shi yana karhanta shi ya ce ruhi ne bai ce haramun ba ne amma rashin barin cin nasa ya fi kamar su mage duk yana ce ruhi ne ba ya ce haramun ne wasu malamai kuma suka ce kamar shi ta'alab duk da yana da naf duk da yana da fika amma baya farauta da shi zila baya farauta da fiƙarsa kamar yadda damusa ko zaki suke farauta da da cito ka shi sifar da take sa haramta dabba shine idan tana da fiƙa kuma tana farauta da shi ne ma'anar siba ɗin wato akwai saba'iyya tare da ita kuma akwai wannan nam ɗin tana fika tana da fiƙa kuma tana farauta da fiƙar aka in ta zanto ba ta farauta abin farautar ta da wannan fiƙar ko tana da ita ba za a haramta cinta ba kamar yadda annabi sallallahu alaihi bai haramta ya halatta cin kura kura tana da tana da fikoki amma ko ba ta farauta da fika galibi kura ta fi cin ma abinda abinda aka wasu dabbobin suka ci suka bari wannan duk ya halatta a abin na ɗinsu a ci saboda ka wasu suka ce shi cin naman cin naman dila wannan halal ne saboda zamantowar fikasa kasa ba ta farauta ba ce da sai shi kuma ne ke cewa malam idan allah suwaye waɗanda ƙasa ba za ta ci naman su ba idan sun mutu to abin da nassi ya zo a kai suna annabawa su ne nassi ya zo a kai domin wannan eh, al'amari da na gaibu ba sani za a yi ba toro ba mata ake yi ba abin da ya zo a cikin nassi shine annabi kamar yadda ya zo a hadisi a dusa sabis suka ciyar su ya zama maka ya salatin mu zai je gare ka bayan in an binne ka jikinka ya zagonye a cikin ƙasa wato ƙasa ta cinye jikinka shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba kusan cewa inna Allah harrama ala al-ard an ta'kula ajsad al-anbiya Allah ya haramta wa ƙasa ta ci gangar jikin annabawa ba saboda haka annabawa Allah ya haramta gangar jikinsu ga ƙasa ba ta ci ba to wanda nasi ya zo a kansu samun a kan annaba ba shi ke nuna cewa kuma ba za a iya samun wasu wanda su ba za a iya samun wannan a tare da su ba yana yiwa wani ya rasu lokaci da rasuwa kuma a samu jikinsa ba tare da an ga wani abu na na na na zagwanyewar ƙasa a jikinsa ba amma su annabawa na an yi nasi a kansu wannan kuma duk wani wanda zai samu kamar karama ce akwai karama ta karama ta waliyan Allah dukan ta mu'jiza ce ta annabawa dukkan wani mauliyin Allah da ya samu ta karama mu'jiza ce ta wani annabi daga cikin annabawan Allah zaka samu cewa annabi Ibrahim a.s. Allah ya sa shi wuta abinda mutane sun jefa shi wuta Allah ya tsare shi ta zama masa sanyi mai abinci to a cikin wani al'umma akwai wanda aka jefa wuta shi ma Allah ya sa wutan nan ta zama masa sanyi mai aminci shine Abu Muslim al lokacin da al'aswar ibn yazid al'ansi wani wanda ya da'awar annabta a kasar yaman bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda mutum ya kamo shi ce sai ya shaida cewa shi manzan Allah ne shi kuma ya yadda da shi annabin Allah ne ya sa aka rura wuta aka jefa shi amma kuma ya fito ba tare ya kone ba to kaga wannan karama ce gare shi tunda ba annabi bane ba za ka ce mu'jiza ba amma kuma wannan mu'jiza ce ga annabi sallallahu alaihi wasallama domin a dalilin imani da annabi sallallahu alaihi wasallam da biyayya gare shi ya samu wannan wannan karama ka za a iya binne wani shi ma daga cikin bayan Allah kuma a tono jikinsa ba tare da kasa ta ci shi ba a tsawon zaman da ya a cikin ta. to shi kuma ne ka malam zai iya yin du'a'ul mas'ala bayan ya idar da ko kuma bayan ya gama du'a'ul ibada bayan sallar farilla ita sallar gaba ɗaya du'a'ul ibada ce ita sallar gaba daya addu'a ce ta bautar Allah subhanahu wataala sai cikin ta zaka karanta fatiha a ciki akwai addu'a ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin a cikin ruku'u zaka yi tasbihi ko kuma zaka yi yi addu'a shi ba a ciki a cikin sujjada zaka yi addu'a duk wannan ibadar gaba daya du'aul ibada ce bautar Allah ne to kuma bayan ta ka gama ka yi tasbihi idan aka shar'anta na bayan sallah za ka yi kuma addu'a ta ka roƙi Allah bukatunka na yau da gobe bukatunka na duniya da bukatunka na lahira to ba kallon mu kuna tare da shirin fatiwa rahmani daga nan gidan talabijin na rahma kuma muna tare da shi malamin mu a doktor sheikh muhammad sanu marijan lemon babban malam ya tsangar nazarin shira da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin kan al'amuran da suka shafi addini da rayuwa ta cikin wannan shiri domin samun mafita za mu ɗora a cikin shirin nan gaba kaɗan ku dakace mu yawa ta cikin shirin namu na fatoyin rahma inda muke tare da shehi malaminmu a Dr. Sheikh Muhammad Sano Marijan Lemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayar da Kano wanda ke samun dama domin amsa tambayoyin da kuke aikowa kuma dai kuna damar aiko da naku sakonnin tambayoyin ta cikin wannan shiri domin samun mafita to da tambayar ta gaba ta zo daga wanda yake cewa ya yi noma ne na gero kuma abin da zai fitar da zakka ya kai buhu biyu sai yake tambaya shin zai iya sayarwa ya canja da taliya ko shinkafa domin sun fi sauƙin sarrafawa ah, sai <clears throat> wanda ya noma wani abu na amfanin gona a ciki ake so ya fada zakkar ya fitar da zakar da wannan abin da ya noma kuma ya ba wa mabukata haƙoƙinsu daga cikin wannan abin da ya noma wato haƙƙahu yau mahasadihi da ce ku ba da haƙƙinsa ranar girbansa lokacin da aka girbi. to a wannan lokaci zai iba ya ba wa mabukata ba ruwan shi da ya sayar musu da abin da ya noma ya ce zai ba su ko kuɗi ko kuma ya canza musu da wani abu wani ba haƙƙinsa ba ne in ka ba wa mutum shi wanda ka ba wa ɗin ne ba shi yake bukata ba tun da dai shi wannan abin ne zai gurin masu saya za su saya to ka ba ruwanka da kai musu shi shigi ka ce wani ya fi saukin sarrafa bari ka ka sarrafa masa wani ba cin taliya ka sayi taliya ka ba wani wani ka ba shi abin da shi ma sai dai je sayar to kaga tun farko gara ka ba shi in baya bukata ya sayar ya saki ya sai abin da yake so zaka ba ka da damar sayi wannan dan ba naka bane haƙƙin talakawan ne saboda suke da haƙƙi su abin da suke so da kayansu ta shi kuma na yake cewa shin ya inganta cewa faɗin zamani ya lalace kuskure ne eh kuskure ne annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da cikin hadisin Abu Huraira Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaito ce yu'zini ibnu adam yasubbu ad-dahra wa ana ad-dahru bi yadi al-amru uqallibu al-layla wan-nahar Allah subhanahu wata'ala cikin hadisi kursi annabi ya ce Allah subhanahu wata'ala yana cewa dan adam yana cutar da ni yana zagin zamani alhalin ni ne zamani al'amari duka a hannu na yake da nake jujjuye dare da rana wani hadisi yana nuna cewa baya da kyau mutum ya zagi zamani shi baya da wani wani abu da yake kawowa ko wani mai daɗi ko mara daɗi sai dai mutum shi karan kansa ya canza ka ga abubuwa suna tafiya daidai mutanen da suke tare kake tare da su ne ko kai da kanka abubuwan ka gyara su in ka ga sun lalace to mutum shi ya lalata al'amuransa amma shi zamani yadda yake dinnan lokacin da Allah ya halicci sammai da ƙasa haka yake rana ta hudu ta faɗi ta hudu ta faɗi ta hudu ta faɗi wata ya zagaya cikin kwana tara ko talatin ya sake dawowa wannan shine abin da aka sani tun halittar sammai da ƙasa bai canza ba sauraka dan adam shi yake caccanzawa shi yake caccanza amma zamani kawai juyawa ce yake ta yi annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a zamani ya juya sadarar zaman ka hatihi yau ma samawati wal a zamani ya juya kamar yadda yake lokacin da Allah ya halicci bai da ƙasa saboda shi baya canzawa kai dan adam kai kake canzawa ka zo da an mai kyau ko ka zo da an mara kyau kaka in ka canza ka ga abin da ba mai kyau ba to kaka zargi zamani kaka zarge shi kakka soke shi ka zargi kanka domin kai ka zo da abin da idan maka ba daɗi ba shine Allah yake cewa inna Allah la yughayyiru ma biqawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim Allah baya canza abin da ke tare da mutane har sai sun canza kawunan su su karan kansu na'am to sai wanda yake cewa idan mutum ya bar bismillah lokacin fara alwala da gangan ya matsayin wannan alwalar ta a su bismillah ba wajibi ba ce da mutum ya ce bismillah abinda yake wajibi shine niyya wato lokacin da mutum ya sa ruwa a gaban zai alwala ya san me zai yi ya kudurci cewa alwala ce zai yi da zai bauta Allah da ita wannan shine yake wajibi amma a faɗar bismillahi wannan ba wajibi ne in mutum ya faɗa to yi abin da yake mai kyau lalasan komai ya fara shi da sunan Allah amma in bai faɗa ba to bai laifi ba babu wanda ya faɗi wajabcin wannan daga ciki sai wasu daga cikin malamai amma jumhur mafi yawancin malamai ba su wajabta wannan ba da ji imamu ahmad ibn hazm su suka wajabta faɗar bismillah amma sauran eh, limamai na mazhabobi duka ba su wajabta wannan ba kuma wannan shine rajihi hadisin da yake cewa la wudu aliman lam yuzkar ismullahi alayhi hadisi ne da an yi maganganu a kansa amma dai wasu sun ce hadisi ne hasan wasu sun hassana shi cewa hadisi ne hasan to ko da shi ma'anarsa kamar da rabi'a ibn rabi'a abi abdurrahman yake ce ma'anarsa shine niyya wato in ka zo wanka ko ka zo abin nan ka halarci ka halarto a zuciyarka cewa wannan abin da za ka yi wani abu ne na ibada wannan shi suka fassara hadisi, da cewa niyya ake nufi ba ba wai ana nufin dole sai ka ce bismillah sannan alwala ka ta yi ba to sai wannan take cewa malam mace sai ta gama al'ada da ta gama sai ta yi wanka to bayan wankan da kwana ɗaya kuma sai ta ga jirwayen jinin sai ta ci gaba da ta ba tare da ta sake wanka ba ta ce yanzu kusalin misalin wata ɗaya kenan shin duk sallar da ta yi sai ta sake idan ba ta san hukunci ba tana zaton babu komai sai ta yi hakan kenan sai ta gyara nan gaba amma in ta san hukuncin da gangan ta yi to kaga ta yi sallah ba daidai ba ta yi laifi a nan ta yi wa Allah subhanahu wata'ala laifi yana buƙatar ta tuba ta koma ga Allah subhanahu ala akan wannan laifin da ta yi na yin sallah ba tare da tsarki ba don wanda jini ta ya dawo to shikenan abin nan karin da yake tare da ita ya dawo dole in tana buƙatar ta yi ibada dole sai ta yi wanka sannan ibada ta za ta karɓo in kuma ba ruwa ibadar ta zama wajibi a kanta a lokacin sai ta yi ta yi amma in ta san abin ta yi to ta yi laifi in ba ta sani ba rashin sani ne ita a jahilcin ta cewa ai kaɗan ne ba komai to wannan sai a karantar da ita ta san cewa a duk sanda jini ya dawo mutum ko kaɗan ne to dole sai a sake wanka daga nan kuma sai ta yi ƙoƙarin gyara abin da yake gaba to sai wannan yake ta malam dangane da kissar annabi ibrahim alaihi salam inda ya umarci annabi ismail da ya saki matarsa saboda tona asirin gidansa da take sai ka malam idan ta tabbata matar mutum tana da irin wannan halin shin wajibi ne shi ma ya sake ta kenan maganar wajibi ba ta taso ba ba wai wajibi ba ne don mutum mace tana maka wani abin da ba daidai ba dole ka sake ta ah, kai dai ya rage naka in ka ga cewa zaka iya zama da ita haka shi kenan kuma ka ga cewa a'a macen da ciki da wannan hali sai ba za ka iya haƙuri ba za ka iya zama da ita ba ya halatta ka sake ta annabi ibrahim a.s. ya umarci ɗansa ismail cewa ya canza mata saboda ganin yadda ta zama ba mai godiyar allah ba tare da cewa ba wai sun rasa ba ne amma dai kuma daga ganin baƙo ba san waye ba ki shiga gaya masa cewa gashi kuna cikin halin wahala da sauransu to kaga wannan mace ce wace ba in ka yafa da ita ba za ta ba ‘ya'yanta tarbiyya masu kyau ba to kai ba shi shawarar kyawun ne rabu da ita to kowa ma ya ga irin wannan tare da matarsa ya ga kuma zai iya haƙuri ba kuma za ta gyara ba to na iya rabuwa da ita amma cewa wajibi wannan ba wajibi ba ne in ka ce wajibi ma'ana in bai yi hakan ba ya yi laifi wanda kuma ba haka ba ne to sai shi kuma ne yake cewa malam dogaro da hadisin da ya nuna cewa manzo sallallahu alaihi wasallam ya hana sahabin da aka wakilta wajen karɓar zakacin kyautar da aka yi masa shin ya dace kwamitin masallaci su ci ko su raba tsakanin su kyautar da wani wa 'yan kwamitin? eh akwai bambanci akwai bambanci tsakanin wancan hadisi na ibn lutubiya da annabi ya aika shi je tattaro zakkar mutane da ya je sai zo da kashi biyu wuce wannan na zakkar ne da suka bashi wannan kuma nashi ne aka bashi nabi sallallahu salama ya ce me hana ka zauna gidanku a kawo a baka annabi ya kwace ya hada shi da dukiyar al'umma wannan aiki ne aka sa shi kuma akan aikin nan ana biyan shi wato akan aikin nan za a biya shi su ne wal'amili na alaiha da Allah ce duk abin da aka tara na zakka waɗanda aka sa suka yi aikin tattara zakka ko lissafi ko karkasawa ko rabawa duk ana iya ɗaukan wani abu cikin zakka a basu ba tare da an duba suna da shi ko ba su da shi ba su sun cancanci a ba su wani abu da cikin zakka saboda wannan ɗaure da suka yi mata kawai ba talaucinsa ake duba ba ko da ya fi kowa kuɗi amma yana cikin da alaiha to ya halatta dan an bashi wani abu daga cikin zakka saboda haka akwai kasan su da Allah ce a ba su sannan abu na biyu shi wanda za a tura karɓo zakka a wani ne wanda dole sai ya zanto mai amana mai gaskiya ta yadda in yaje za a yi lissafin gaskiya kuma za a ba za a wato saye shi ba ko a bashi cin hanci ya zo wajen lissafi a rage wani abu ya karɓo zakar kaɗan ko ya karɓo in dabbobi ne ya karɓo marasa kyau ƙanjamammu da sun kusa mutuwa a bashi shi ya ɗauki karɓo to in ya zanto za a riƙa bashi wani abu na kyautatawa to tabbas in ya je shi ma zai ƙoƙarin kyautata musu ta hanyar inda za su ɗan ɓoye wani abu zai iya kau da kai saboda shi ma suna kyautata masa to wannan shine aka hana wannan hadiyatul ummal shine ake hadiyatul ummal mutanen da aka ba su aiki na jama'a suna kula da wani aiki ana ba su kyauta za su rika da kai to sai aka haramta musu cin wannan kyautar to shine wannan matsalar ibn lutbiya amma galibi donation na masallaci galibi kyauta ce ake zuwa bayar ba wani haƙƙi ne na mutane aka ce ka je ka karɓo ba bari ya ce in kana ana cewa gana ka gana haƙƙin to wataƙila za ka karɓo haƙƙin mutane duk wanda ka ga an ce ɗan kwamitin masallaci ne ba da iko ya ce masu kuɗin wa dole ku fito da haƙƙin masallaci sai dai kawai in sun ba shi ya karɓa ya tara to in ka ga buƙatar sa ce to ga wannan ka sa asusun masallaci wannan kuma naka ne babu laifi dan ya karɓa wannan ba laifi ba akwai bambanci tsakanin wancan na ibnu da kuma wannan to sai wannan yake cewa hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sa shin ba ku so ku zama ɗaya bisa uku na yan aljanna shin hadisin yana nufin iya sabai ne ko kuwa al'umma baki ɗaya ya zama iya sahabbai ne ai mun kaɗe ya sahabbai a wancan lokacin duka sahabbai in ka tara su duka ƙure lissafin ka ba ka sun yi waliyan ɗaya ba duka gaba ɗaya ka ƙure lissafin ka sahabbai da ballantana ma ba su doshi wannan ba ko kaɗan an ce mutanen da suka yi hajji da annabi sallallahu alaihi wasallama da cewa akwai wanda suka zo daga wasu garuruwa daga wasu ƙauyuka sun ba wuce dubu ɗari ba to kaga in ka ce ma duk ka ƙara ka ƙara ka ƙara ba ka wuce miliyan ɗaya ba to a ce a cikin yan aljanna al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallama kaso ɗaya shine miliyan ɗaya kaso abin nan kaso abin nan cikin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam kaso ɗaya shine miliyan ɗaya sune sahabbai kaso biyu shine miliyan biyu sune kawai yan <laughs> aljanna kaga munan an riga an ciki duka wurin ya riga ya cika babu yanzu haka ana maganar al'ummar musulmi ta kai miliyan miliyan dubu ana cewa ta kai triliyan ma kaga eh, al'umma in ta kai miliyan dubu a yanzu wanda suke da rai ba ana maganar waɗanda da aka yi a shekaru da suka wuce sama da shekara dubu da wani abu ba to ka hada su miliyoyi ne to a ce kuma sahabbai su ne kaso ɗaya bisa uku ma'ana sauran kaga ashe ba za a samu yan aljanna da yawa ba al'umma annabi yana magana al'ummarsa al'ummarsa tun daga wannan lokaci har zuwa tashin alkiyama saboda ka ɗan al'ummarsa za su zama in aka ɗauki duka wanda zai shiga aljanna tun kafuwar duniya har zuwa ƙarshen abin nan to za mu ɗauki kashi ɗaya bisa uku kaga babu shakka wannan adadi yana da yawa ƙwarai da gaske to sai wanda yake cewa malam akwai wani kanin mahaifiyarsa yana ba shi kuɗi kamar dubu hamsin ya ce ayi na a daga na kwana goma to ya ce wani lokacin akan samu ragin kuɗin ya canji kasancewa yana cikin mabukata shi ne halatta ya yi bukatarsa da canjin tunda kuɗin dama na sadaka ne idan ba yawa idan abin da ya ɗan rage ba yawa wasu dubu hamsin zan samu canjin dubu biyu dubu ɗaya wannan babu laifi don shi ma ya yi amfani da shi amma in ya zanto zai rage da yawa a baka dubu hamsin dubu biyar dubu goma ta rabu kaga wannan ya ci kai sake ƙara wannan abin domin mabukatan da ake bawa don kai zan ka yi son kai amma in dan abu ne kankari wanda ba taka kara karya ba kana da bukata wannan babu komai to ne ke cewa shi malam har yanzu akwai ahal kitabi na'am ahal kitabi ga sunan su ne kiristoci da yahudawa duk wanda yake rike da addinin annabi musa alaihissalam ko yake rike da addinin annabi isa alaihissalam duk da an caccanza addinan ba wai yadda annabi musa ya zo da addinin haka yake har yanzu ba yadda annabi isa ya zo da addinin haka ne yake har yanzu ba duk da wannan canjin da aka samu zai fitar da su daga ahlul kitab ba a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu ahlul kitabi kiristoci suna da aqidar cewa Allah uku ne ba wai daga baya ne aka kirkiro wannan ta aqidar Allah uku ne ta gabaci zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam amma duk da haka alkur'ani ahlul kitabi ke tafi wasu ahlul kitabi kuma yadda wasu suke cewa ahlul kitabi wai sai wanda yake ba isra'i wato daga cikin banu isra'ila shine zai zama ahlul kitabi saboda Allah ce wa rasulan ila bani isra'il ce annabi isa Allah ya aiko shi zuwa ga banu isra'ila suka ce to duk wanda ba banu isra'ila ba zai ci ci sunan ahlul kitabi ba ce dan haka mu ma namu nan duk ba ahlul kitabi bane to wannan shi ba kuskure ne nasara wanda annabi sallallahu alaihi wasallam aka kira wasu nasara kuma ya mu'amalce su a matsayin nasara nasara bani taglib bani taglib kabila ce ta larabawa larabawa ne ba banu isra'ila ba ne amma da yake sun rungumi addinin kiristanci ake ce da su nasara nabi kuma ya yi magana da su a wannan matsayin na nasara a suratu ali imran da allah subhanahu ala ya yi maganar annabi isa aka ce ma in ba su yadda ba allah ya ce fa iman hajjaka fi ba'di ma فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل ونجعل نعلة الله على على الكاذبين wannan ayar tana magana ne akan su wannan nasaran banna bane taglib domin su ne suka zo ga annabi sallallahu alaihi wasallam da to in ba su yarda da abin da ake ce musu cewa annabi isa inna masala isa inda allahi ka masali adam khalaqahu min turab thumma qala lahu ba su yarda da wannan ba to su zo a yi mubahala to kaga an mu'amalance su a matsayin nasara duk da cewa kuma larabawa ne ba su ne banu isra'ila ba saboda wannan hujjar su cewa ai ahlul kitabi inda bai zama ba isra'ili ba to ba zai zama ba zai zama ahlul kitabi ba wannan ba ba gaskiya bane to sai ne yake malam menene hukuncin sayar da jini kamar yadda ake a wasu asibitoci a yanzu ah, ijma'in malamai ne duka baya halatta a sayar da jini sayar da jini haramun ne a bisa dukkan kauli na kowane malami cikin kowace maza ba ana tabarru'i ba laifi a taimaka da jini wato wanda yake bukatar jini a ɗauka a taimaka masa amma mutum ya je ya ba da jininsa don a saya to haramun wannan kuɗin da ya ce kuɗi na haramun baya halatta na bisalar salama na ha an sama dami akwai hadisi na ya hana karɓar kuɗin jini ya karɓi kuɗi saboda ya ba da jininsa wannan haramun ne idan mutum shi ke da bukata kuma ya zanto ba ta inda zai samu sai ta hanyar saya babu laifi ya sayi jinin shi da saboda bukatarsa an kai shi asibiti babu masu taimaka masa aka ce sai ya saya to wani ba laifi ya sa sa ya saya amma shi ya bayar ya ce a bashi kuɗi wannan haramun ne to sai ne ke ne ne hukuncin auren wanda ya yi auren nan da kuɗin caca aurensa yana nan cacarsa kuma laifin cacarsa shi ba yana nan aure ba shi da alaka da eh, wato kasancewar sadakin na halal ne ko na haram ne akwai sadakin da zai zama na haram ne mutum ya aure da shi dukan sulku na aure sun cika sadakin kuma na haram ne zai ce to a nan eh, auren yana nan amma kuma wannan sadaki bai ka bayar bai halatta a gare ka ba ita da aka bawa ya halatta ta ci ta ta san ma namiji ya samu ya samu to kuma shi wajibi ne mai da kuɗin in wani na wani ne ya kwato in kuma ta hanyar caca ne to ya kamata ya tuba shi kuɗin da aka samu ta haram sha faɗa iri biyu ne akwai haramun da yake lizatihi akwai kuma haramun ligairi akwai abin da yake haramta saboda shi zatin abin haramun ne akwai kuma saboda wani dalili yake haramta akwai haramun da yake na haƙƙin wani ne wato kamar kuɗi ne ga shi mutum ya kwata gurin wani ko ya sata kaga shi karan sanin sa kudin ai halal ne amma kuma kasancewar na wani ne ya haramta shi ba daidai da da haramun lizatihi kamar a ce mushe kamar a ce alhanzir kamar a ce giya kaga shi zatin abin ne haramun ba wai ba wai wani abu ne ya sa shi ya haramta ba a shi kansa haramun kansa to mutum misali ya zanto yana sana'a sana da take ta haramun ce misali mutum ya zanto yana caca ko yana sai da giya ko yana sai da alade kudin da ya samu nashi ne amma kuma ya sami shi ta hanyar haram to wanda sai a ce ya tuba ba a cewa kudin da ya samu da wannan hanyar duk sai ya bayar da su sadaka ko sai ya rabu da su a'a ya tuba ya daina wannan sana'ar shine abin da ke kansa in kuma sata yayi na wasu ya karba in ya ce ya tuba sai ya ce to a bayar musu da dukiyarsu da ka karba a nan ba za ka ci ka tuba kenan ka cinye abin da ka sata ba a ci sai kai kokari duk wanda ka san kai wasata ka bai masa da kuɗin sa in baka sani ba kuma kai kokari kai musu ayyukan alkhairi da kuɗin dan su samu ladan sa to sai wanda yake ya mahaifinsu ne malam ya kai shekara tamanin kuma ya kamu da ciwon ulsa har ta kai azumin ramadana na na bara bai samu yayi ba kuma yanzu haka ba zai iya yin azumi ba yake cewa za su iya ciyar masa ne maimakon azumin idan za su iya ciyarwa yaya kowanne yaya waɗanne hanyoyi za su bi wajen ciyar masa ɗin duk wanda yake mara lafiya kuma rashin lafiyar da aka fitar da rai cewa ba zai samu waraka ba idan to abin nan marat ne musbin ya riga ya shiga jikinsa ya zama critical ba zai warke ba to wannan yana iya ciyarwa a madadin kowace rana ya ciyar da miskini ɗaya kowace rana ya siyar da miskini daya tsawon kwana talatin zai ce da miskini talatin ciyar wannan ka bayar da kone eh, ka ba da modo biyu wato rabin sa'i ko kuma ka yi abincin da za ka ba wa mutum ya zauna ce koshi aka ba kowane mutum sau daya a yini ya ce koshi an ciyar da mutum daya sau ana iya ciyar da mutanen duka ana iya yin wato abinan kullum kullum a ciyar yau gobe a ciyar jibi a ciyar ana iya kuma ciyarwa gaba ɗaya ana da hali wanda duk ya halatta to wani yake cewa akwai wani lokaci da ya fi soyuwa domin aiwatar da istikhara ko dai duk lokacin da mutum ya tashi zai iya yi istikhara ana yin ta ne bayan sallar nafila a ga za ka yi ta ne bayan kayi raka'a biyu raka'a biyu ta sallar nafila akwai lokacin da ake hana nafila kaga ba za ka yi istikhara a daidai lokacin ba saboda a lokacin ba dama ka yi nafila kamar bayan sallar asuba kamar lokacin da rana ta ke tsaka kaga duk lokacin ba za ta yi nafila ba don kaga ba za ta yi istikhara a lokacin ba amma baya ga wannan kuma duk sanda ka iya yin nafila za ka yi istikhara akwai lokacin da aka istikhara addu'a ce kake yi ka ba wa Allah zaɓi ah, in ka yi su a lokacin da suke na falala lokacin da ake karbar addu'a kamar misali sulusul akhir min al-layl wato sulusun karshe na dare kaga lokaci ne da da ake ake karbar addu'a a daidai wannan lokaci kaga in kai a wannan lokaci za ka samu akwai abin da ka samu falalar a wannan abin din ko kana azumi ka yi a cikin bayan da azumi a bakin ka kai kuma istikhara duk wannan yana taimaka ko kana matafi ka yi istikhara a cikin halin tafiya shi ma duk wannan abu ne wanda zai taimaka wajen karɓar addu'a amma ba ta da wani lokaci da aka ce wannan lokacin ya fi dacewa da istikhara kowane lokaci ma mutum zai iya yin nafila raka biyu to zai iya yin istikhara a bayan kamar Allah ya saka da alkhairi masu sauraron mu da kallon mu duka duka da wannan muka ka karshen shirin a wannan lokaci sai dai kuma za ku yi kuma da sakonnin tambayoyinku ta cikin wannan shiri ta hanyar aiko da rubutaccen sakon text ko kuma sakon whatsapp a kan lambar waya sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma cikin adireshin imel na fatoyin rahma a yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na facebook ta madadin shehi malami namu a dr sheikh muhammad sani umar jalemo babban malami a tsangar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar bayero da kenan kano wanda a shi yake samun dama domin amsa tambayin da kuke aikowa ta cikin wannan shirin da dukkanin waɗanda suka tallafa don kamalwar shirin annas idris hassan da na kasance tare da ku nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh